Na ba za ki yarda da duk batinsa na soyayya ne, ke ma ki amince da kundirinsa na alkairi ne, wanda tasiri ne, ba zuciya ke zaune ya baki zuciya ta yi duka kyauta autar ma Zan so ki biyar da, ki gaya masa kin rage tsada. Ni batin na jaddada, ki gwada ni za ki mutunta, ki dakata ki jiya. yau bikin ku muke fata mu shi da kun zama yan <laughs>